Daidai studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na karanta muku da muhimman kanon a cikin labarin namu za ku ji mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba bisa babura sun kai hari a ranar jiya da yamma a karamar hukumar tebaram da ke yankin tawa akwai mu da karin bayani daga bakin magajin garin tebaram a cikin yankin difa kuma al'ummi sun yi maraba da sassocin da aka kawo kan dokar hana zirga-zirga da ta biyo bayan wani matakin fadar gwamna da ya fara aiki a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 2022 a cikin shirinmu na musamman kuma za mu kawo muku hirar wata 'yar bakin haure ta kasar afirka ta tsakiya da ke zaune a yamai dumaya ta bar kasarta ta asili bayan 'yan tawaye sun mata fyaɗe. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya ginshiƙan karafuna uku ne na kamfanonin sadarwa guda uku aka lalata sannan kuma likita aka ƙona ta tare da fashe shaguna da dama shine sakamakon harin da aka kai a tebaram yankin tawa. harin da ake danganta da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba a ciyar bori na gari magajin garin karamar hukumar maharan sun zo ne bisa babura a cikin rahoton adama dawaki. A jiya wajajen karfe biyar na yamma aka bani labarin cewar banduna ɗauke da makamai sun shigo ƙaramar hukumar musamman cikin babban birnin kwamin ɗin bisa motuna goma suke bisa kowane moto mutum biyu. Hakika sun ka cancana dukkan na'urorin sadarwa na Airtel, Move da Orange suka kuma toye ƙaramar asibitin suka shiga cikin gari suka wawashe wasu shaguna. Kun san game da tsoron da al'umma ke ciki kowa ya tsorata bale ma da yake ba a samun yin sadarwa babbar matsalar kenan jami'an tsaro sun bi sawunsu zuwa yanzu dai ban ma da wani sakamako. A cikin wani saƙon rediyo na ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2022, ma'aikatar cikin gida ta Nijar ta sanar da shugabannin hukumomin jihohin Gutai, Tera, Toro Desai da kuma Bankilare cikin yankin Tulaberi na ɗage matakin rufe wuraren aika da karɓar sakonnin kuɗi musamman ma a mayan garuruwan waɗannan jihohi. Duk da haka a cewar saƙon matakin na rufe wuraren sada sai da mai na ci gaba da aiki. Hukumomin Difa sun ɗauki niyyar sassaucin dokar hana zirga-zirga a cikin yankin tun aiwatar da dokar a ranar biyar ga watan Janairun shekara ta 2022. Mutane da ababen hawa na iya zirga-zirga da karfe 4 na safe har zuwa karfe 10 na dare, matakin da al'ummomin suka yi maraba da shi a cikin rahoton Gida Abdurrahman. magabata duk abin da suka yi bisa ga kiwon lahiyar mu ne kenan kuna al'amari mutane dalle zai musu zahi sai su yi hakuri magabata abin da suka ce mu bi in mun bi shi zai zama alkhairi a gare a gaskiya mun ji daɗin wannan abin da aka yi sosai don saboda za mu samu damar yin aiki yadda ya kamata a tsanaki kuma mu koma gida a kan lokaci gaskiya lokacin da aka ƙara mana na abu hawa wannan gaskiya mun ji daɗin shi gaskiya muna murna gaskiya to a matsayi na mazaunin garin difa eh, gaskiya na ji daɗin haka musamman da aka ce mota mota a yanzu tana da mahimmanci sosai a wurin mu musamman kuma bisa harkar lahiya wani lokaci abubuwa suna kasancewa an tsaye da mota sai ka kira ambulance ba lalle ne ambulance ta zo a lokacin da kake so to shine kawai mu jin daɗin babba rauyin da gide abdurrahman ya tattara mana Tun sanarwar da hukumun suka yi na rufe wuraren sai da man fetur cikin wasu yankunan tilabiri dalilin matsalar tsaro wasu masu noma rani na cin karo da matsaloli. Madam Fatima Hauji shugabar gungun mata 20 a kutukale na karma hukumar karma da ke aiki bisa eka biyu na noma rani na cewa suna fuskantar matsalar samun man fetur domin injinan nasu a cikin rahoton Hawa Usman. Avec la fermeture des stations dans la région de... Da aka rufe gidajen sai da mai a cikin jihar tilabiri Mu masu aikin lambu muna ga wahala sosai. Saboda injinan shan ruwan da muke amfani da su ba su aiki sai da esansi. Kuma samun esansin yana da matukar wahala. In kai neman shi kuma farashin shi ya karu. Muna sayan lita har ɗari da saba'in. Kenan in babu ruwa da mi lambunan mu za su yi kama. Ina roƙo ga gwamnati da ta ƙara duba shawarar da ta yanke. Mu masu aikin lambu muna ga wahala shukokin shukokinmu suna buƙatar ruwa. Mun zuba jari ne a ciki kuma noma shine fifiko dan shi muke so so a samu mafita wa masu aikin lambu. À ce qu'on trouve une solution à nos jardiniers. Asibitin Gaya zai fara kamfen shaushar yaƙi da cutar kwalara a ranar gobe 8 ga watan Janairu. Ƙauyuka hudu ne na jihar da cutar ta fi shafa a lokacin damana. Kamfen ya shafa a cewar shugabannin asibitin allura na kasancewa babban mataki na yaƙi da cutar sosai. Dr. Sanusi Adamu, babban jami'in asibitin Gaya da ƙarin bayani a cikin rahoton Fadel Alu. abin da ya sa mun samu csc kamar csc guda hudu da suka kamu da wannan cuta na kolera shi ya sa ne muka so muna nan rigakahi ne an ce hmm. rigakahi ya yi magani ko don shi ya sa ne muke nan muna yi za a fara ta gobe insha Allah a kare ran talata goma sha ɗaya ga wata mahimmanci yana kare ka ne da wannan cuta kun san cutar kolera ba ta da wani magani in ta kama ka ruwan jikin ka duk yana tare don kuma wannan an samu so biyu ne ake yin shi bayan sati biyu kuma ana zuwa a ma mutane mutane sai su rike kart su don saboda fasaji na biyu a zo a musu in ka samu na rigakafi fireman ka rabu da ita kenan insha Allah kowa banda yaron da bai kai shekara guda ba da mace mai ciki hanya ne an samu mutane su zo sa'a ne dan duka doso gaya ne kadai ana yin shi kenan mutane su hito wannan garuruwan nan malgoru sabon birni dole tunuga su fito akwai likitoci a wurin ekwal eh, ma yara su nana za su yi fase duka a yi samu a cikin kwana hudu na samu a yi vaccine insha Allah Tare da adadin busashe da aka kiyasta fiye da dubu ɗari hudu, jihar Tirozere na yankin Agadas ta samu a wannan shekara karancin cimakar busashe mafi girma idan aka kwatanta da shekarar bara a Salau Tambari Tankari Rafiu daraktan kyau na jihar Tirozere ya yi wa Ahmed Felan karin bayani. Abin da ya shafi yanayin kiyo a gundumar mu ina iya cewa yanayin bai yi kyau ba. Ina magana ne bisa bayanan ofishin daraktan sha'anin kiyo na ƙasa. Ganin sakamako na wucin gadi na raskunan wuraren kiyo, gundumar Cirozirin tana fuskantar ƙarancin abincin dabbobi wanda akwai gibi da ya kai ton 53 na busasshiyar cawa. gunduma ce da karancin abincin dabbobi ya zama sabo. A shekarar bara ma an samu karancin abinci na ton dubu Gaskiya yanayi ne da ya tsananta. Sai dai gwamnati da abokanin hulɗarta suna ta ƙoƙarin faɗi tashi na ganin hanyoyin magance wannan matsala. Birnin Balera na shirin karɓar bikin Keltamashak daga ranar takwas zuwa tara ga watan Janairu, sa'o'i 24 kafin buɗe bikin. Wakilinmu ya zagaya cikin garin domin sanin yanayin da ake ciki ga rayuwar wasu mazauna a cikin rahoton Saidi Abdu Winditan. A yau nan karkarar balle yara maza da mata kowa ya ba da haɗin kai wajen wannan babbar haɗuwa domin tarbar baki wannan ne aikin da maza da mata suke yi a nan garin ta gasar. A'a, ciniki kai alhamdulillahi mutane na zuwa sosai sosai sahe zuwa yanzu suna kai suna kawo ana sayi alhamdulillahi an samu sauyi kwarai kwarai. A'a, ciniki kai alhamdulillahi mutane na zuwa sosai sosai sahe zuwa yanzu suna kai suna kawo ana sayi, alhamdulillahi an samu sauyi kwarai kwarai. Wallahi yau kam garin da ma sha Allah an samu canji kwarai da gaske in ka kama tun daga kasuwa sai ma'aikatar magajin gari garin yayi tsaf. Bubakar Jingare Mega mai shirya fim ya fido wani dogon fim wanda aka shirya a tsan wata shida tare da 'yan wasa ɗalibai. fim ɗin mai sunan le pardon an watsa shi a cikin watan mayun shekara ta 2021 amma watsa shi a ranar bakwai ga watan janairu a nan ya mai, ya taimaka wajen kawo gyara ta fuskar fasa'a batutuwa biyu ne an ka taɓo su ne aure da ta'addanci duk a cikin yanayin al'adu da soyayya bubakar jangare mega a cikin rahoton talata abdu bahar l'Association Islamique a publié les... Ƙungiyar Islamiyya ta wallafa addadin rabuwar auruka nawa ga shekarar. Hakikan idan muka yi watsi da al'adunmu muka bar tabi'unmu tilas ne a ga irin wannan sakamako. A cikin wannan film da na yi akwai wani bangare mai bada mafuta ga batun rabuwar aure. Kun san a da ana aure ne kan turbar al'ada. Cikin wannan film na baiwa sojojinmu ban girma da suka rasa rayukansu saboda ƙasa. To amma tushen film ɗin dai labarin na soyayya ne tsakanin wata 'yar mata da wani ɗan samari da ya kammala karatunsa yana neman aiki sai a ƙarshe ya kasance cikin soja. To sai rahoton mu na musamman a ranar uku ga watan Janairun shekara ta 2021 'yan tawayen kawancen kawo sauyi na CPC sun kai hari a Bangi na kasar Afirka ta tsakiya Dumayya wata 'yar kasar Afirka ta tsakiya mai shekaru 32 an yi mata fyaɗe. Wannan tashin hankali yasa ta bar kasarta ta gado tare da ɗiyanta domin isowa Nijar a cikin watan Disamban shekara ta 2021 Usman Muhammadu ya haɗu da wannan mata ga yadda hirarsu ta kasance. Dumaya 'yan shekara talatin da biyu na rayuwarta a nan Yame tare da 'ya'yanta biyu tun watan Satumba da 2021. Zagayenta na bakuncin haure ya kawo ta a ƙasar Nijar. Dumaya ta bayyana dalilin da ya sa ta baro ƙasarta Central Africa inda aka haife ta. Janvier A watan Januwari na shekarar 2021 da ta gabata, 'yan tawaye sun shigo mu suka yi mini fyaɗe. Sai na gudu na tai ƙasar Kameru, na yi bara don ci da kaina da ɗiyana. Tilas kuma na bar kasar Kameru don dawowa da na kawo a kasar Najeriya a garin Kano sai na iso jihar maraɗi har zuwa yanzu da na tsinci kaina a nan kasar Nijar. Da kika zo waya tarbe ki kuma a ina kike zamne a yanzu haka? Na zo birnin Yamai bani da ɗan uwa ko guda a nan. Sai na haɗu da wani ɗan mu da ya bani masauki a gidansa. Yaya rayuwarki ta kasance a nan Yamai da me kike rayuwa? Shin ko kina aiki? Ina ga neman aiki ko da yaushe, amma kashi har yanzu ban samu ba. In na samu aiki ko goge-goge ne da share-share, zan yi don ci da yarana da kuma kula da su. In na huta na samu ɗari, arba'in ko sittin ko abinci ma aka bani ina amsawa. In ta gida don ci tare da yarana. shinkokin ko tuntuɓi wasu ƙungiyoyi masu taimakawa 'yan gudun hijira a nan ƙasar Nijar? Yayata ta gaya mini cewa akwai wani wuri da ake taimakawa bakin haure. Sai ta nuna mini SPM da CRS. Sai na gano wajen da na tahi an tarbe ni kuma an saurare ni. Sai aka bani kati kuma aka bani kuɗin mota. Daga nan sai na tayi shago na sai shinkafa da abincin da ya kamata sai na zo gida. Hakan ya taimaka mini sosai ni da yarana da iyalin da ke bani masauki. Yanzu da kike a nan Nijar, shin ko kin cimma gurinki na balaguron? Burina ba in zamna kasar Nijar ba ne, na zo kasar Nijar ne kawai don in kara gaba tare da yarana. Niyya ta in ƙetare ruwan teku don zuwa Turai don samun ingantacciyar rayuwa. To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarun namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu barin haɗa ko da Musa Hassan a cikin labarunsa da harshen zabarmanci. Rikiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu Haka zalika za iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.